ba ce ba ce zan ba uwa ke ba ebe ne ba ce ki uwa ne ya ce uwa duk wanda ta bai ba uwa uwa to bai san be ne kano ba uwa ne ya ce uwa wanda ri daula ni da maude kai zan da daula na fada kada kun ka ku tashi ku nemo mai uwawo ku ga galle ne uwawo. Mafajin da jin gauna yana faɗi ta faka kun gabanu.